muna so za mu ga ta yaya ne za a iya yanka shi kiɗa idan an riga an saita mai temp yanzu idan kana so ka kunna kiɗan ya yi shi ne sai ka taɓa nan gashi nan play play ba sai ka kunna haka so za ga wani abu yana tafiya haka gashi nan yanzu kiɗan ya fara gashi nan gashi nan kiran yana yi haka yana yi yana yi yawa sai yanzu mai kiɗan nan ya tsaya sai ya kula sai ya kula yanzu zan sa wannan kiɗan ina so in yanka shi daga wannan sha biyu kenan sha biyu nan wannan namba wannan namba ta sha biyu so sai in taɓa nan ga almakashi nan sai in taɓa za a ga wani fari kana zuwa gurin za ga almakashi yana kana tafiya tare da shi na taba za ga gurin ya yanka idan gurin ya yanka sai ka zo sai ka jawo gashi nan inda na sama wasu ne sai ka jawo haka sai ka jawo sai ka jawo idan ka jawo za ka ji iya inda suke haka su gashi na nan gudun tafiya baiti ne na gashi na sannan kaji amshin ya dawo yanzu kenan zan taba nan so idan yanzu na sake taba wannan almakashin zai ɓace zan taba nan ga nan gurin yayi fari nan yayi baki duba nan yayi fari nan yayi baki sai yanzu nan zan iya danna delete a jikin mouse ɗina a jikin keyboard sai in danna delete to zai tafi so idan na tashi yanzu zan yi copy copy shine sai in danne control a jikin keyboard ɗina danne control ga arrow din mouse dina yana nan shi ma sai in danne left click sai in danne shi sai in ja idan na ja so zai mun kofin kidan bari ka gani duba gashi gashi kidan ya taho so he yanzu he da dasa shi ana gashi yanzu idan na kunna zaka je so yanzu gashi nan ya taho yanzu ko guda nawa nake so sai in ta musu haka ko guda nawa nake so sai in ta yi musu haka sai in ta danne kwantarar na ja da ya zo kan sai ta sai saki so wannan shine yanda za a yanki kiɗa kenan yanda za ka yanki kiɗa kenan har ya tari ya yawa ya tsawo ka gan shi da yawa to yanzu <clears throat> idan ka gama yanka kiɗa ka gama ganin faɗinsa da tsayin baiti da amshi duka ya gama fita ya yi tsayi a daidai tempo kenan a saitin tempo in tempo ba daidai ba ne to kiɗan ba zai tafi ba ba zai yanku da kyau ba to yanzu sai idan kana so ka yi ka yi rikodin ɗin murya ya za ka ɗauki murya tun da an kawo kiɗa kuma ga kiɗan an yayyanka shi daidai yadda ya kamata ga baitukansa ga kuma yadda amshi yake nan gurin standa ne gurin da ake kira solo so nan za a yi standa nan kuma za a yi amshi nan standa nan amshi so duka gashi nan iya inda yawan baitukan yake iya inda za ka buɗa shi tsayin kiɗan kenan to sai yadda za a yi a ɗauki murya yadda za a yi a ɗauki murya shine kamar yadda muka fito da wannan tarak guda biyu za ka ga cewa nan akwai wani abu kowane tarak yana da wani abu an sa manual mute wato m akwai s akwai r to wannan m din tana nufin mute idan ka taba kiɗan na wannan track din ba zai ba yanzu iya na wannan ne kawai zai yi idan kuma ka sa s ita solo ne yana nufin wannan track din ne kadai zai yi wannan ba zai ba idan kuma ka sa r to shine recording wato za ka ɗauka kenan to yanzu mu da wannan tractor ɗin mu taba shi ya fari idan muka danna m mun sa shi ya shiru kenan idan muka danna s mun sa solo kenan wato ya yi shi kadai idan muka danna r mun sa mun shirya cewa za a yi recording to kuma dama recording ɗin zami saboda haka sai ka dawo da wannan kibiyan nan ka shirya rikodin kenan tsaf za a ɗauki murya a kuma haɗa ta da kiɗa saboda haka a darasi na gaba za mu ci gaba kuma na subscribe ku danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode